kama to a kyautata kar a azabtar da wanda da a kashe shi wa iza zabahtum fa ahsinu zibha idan za ku yi yanka ku kyautata yankan ma'ana ku wasa wukata yanda wanda za abin da za a yanka din ba zai sha wahala ba wal yuhidda ahadukum shafratahu dayan ku ya wasa abin yankansa wal yurih zabihatahu ya sassauta ma abin da yake yankawa saboda haka duk wanda ya ce addinin musulunci addini ne na tsanani karya yake yi duk wanda ya ce addinin musulunci addini ne na tilastawa karya yake yi duk wanda ya ce addinin musulunci ya kwace ma wani yancinsa karya yake addinin musulunci shi ya ba da yanci addinin musulunci shi ya fito da mutane daga cikin ubudiyya ta duniya ya shigar da su cikin ubudiyya ta Allah wa ma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu to wallahi haka manzon Allah yake yu'ti ata'a man la ya al yana ba da kyautan kyautan da bai tsoron talauci kaga ta kawo manzon Allah hadiya ne dan kaɗan shi kuma sai ya mayar da ita biloniya sai aka cika tafin hannu da zinari aka bata Allah ya ƙara ma annabi wasila da fadila Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah حدثنا علي بن هجر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ ابن غفراء قالت أتيت النبي بكناء من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه هليا أو قالت ذهبا daga Aliyu bin Hujr daga Shuraik daga Abdullahi ibn akil daga Rubayya binti Muawwis ibni Gafra qalat ta ce a nabiyya na zo wa manzon Allah bikina in min rutubin wa ujirin zubin na zo manzon Allah da da akwashi a cikinsa da akwai wato dabino da kuma kukumba wanda yake bai gama nuna ba jikinsa da akwai gasu-gasu manzan Allah da ya tashi zai min kyauta kuma sai ya cika hannunsa da zinare ya bani fa ni mil a kafihi wuliyan ya cika hannunsa da zinare ya bani auƙalar zahaban ko ta ce zinare da hulyan da zahaban dukka ɗaya amma ana amfani da hulyi wajen duk abin da mata suke kwalliya da shi na daga zinare da azurfa da kuma alharir da sauransu duk ana kiransa da huliyan. an gane ko na'am babu ma a fi sifati sharabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadithani babin da yazo zai mana bayani akan sifan sharabu rasulillah abin da manzon Allah yake sha irin abin da manzon Allah yake son sha mun karanta abincin annabi mun karanta yanayin alolan annabi mun karanta wato irin abun marmari da manzon Allah yake so nan kuma zai mana bayani akan yanda abin da manzon Allah yake son ya sha sharabu rasulillah abin da manzon Allah yake sha حدثنا ابن abi umar. سنا سفيان عن معمر عن الزهري عن أروى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلو البارد دقا ابن عمر ابن أبي عمر دقا سفيان دقا معمر دقا زهري دقا أروى دقا عائشة رضي الله عنها قالت تاتي كان أحب الشراب إلى رسول الله الهلو البارد ما في سويوان abin sha a gurin manzan Allah shine abu mai zaƙi wanda yake yayi sanyi to manzan Allah yana shan shan alhulul bari abu mai zaƙi wanda yake da sanyi kamar a ce irin nau'o'in abin da ake sha wanda ake haɗawa mai zaƙi kuma mai sanyi kaga wannan din rai tana su to manzan Allah yana son alhulul bari abu mai sanyi wanda yake mai zaƙi zan Allah yana so dukkanin abin da zai zama alkhairi ga wannan al'umma manzan Allah ya nuna mata duk abin da zai zama mata sharri manzan Allah ya tsiratar da ita da shi manzan Allah bai bar duniya ba sai da ya gina ma wannan al'umman duk abin da take so ta ginu a kai na alkhairi da wanda ta sani da wanda bata sani ba huduban manzan Allah na bankwana hutuba ne wanda yana da tasiri a cikin imani wanda manzan Allah ya yi wannan huduban ne a farfajiyan